Eh, ta karu ta hawa eh, da ke nake kwana da ke nake inna lillahi wa inna ilaihi raji'una waye wannan wannan wanda bakin ba samu da gata kika shigo mana da wato inna lillahi umma ainihin da izini na ainihin shigo izinin wa muna matan aure a cikin gida ka shigo mana gida ka same mu jama'a ku taimaka wato da izinin a hada hazin baiti jama'a wato wato jama'a 呵呵呵。快上，快把，快上，快点。